To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu eh, sauraro kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulin Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a yau muna da 7th October 2023 eh, muna tare da Shek Malam Nasir Shek Ado Musa ta balewa. Akan eh, program ɗinmu da muka fara yanzu mai bi ma'ana good morning show uh, bi ma'ana program dai a hausance za ce an tashi lafiya to program ne wanda uh, bi ma'ana yau shakman nasir ya kai kansa kusan kowane asabar shakman nasir yana mana karatu karfe goma sha ɗaya na safiya amma yau mun ɗan yi latti karatu ne mai take do mai dogon zango mai taken 'yan bidi'a da rigar ahalis sunna. 'yan bidi'a da rigan ahalis sunna. To, in shai ya ce 'yan bidi'a da rigan ahalis sunna me yake nufi? Kaga na halka na farko kenan. Uh, bi ma'ana ni ga fahimta na wa'anda ke tuguman wasu cewa 'yan bidi'a bi ma'ana 'yan ahalis sunna. wala suna bid'an ba su san ma suna yi ba wala Allah kuma wasu ma sun san suna bid'an amma a'a ana tugumin wasu ne da bid'a shi yasa jama'a ba da dogon zance ba Shakman Nasir zai fara halka na farko halka na farko sun zai zama wani mukaddima ne sosai cewa me yake nufi da haka yan bidi'a da riga ahalis sunna suwa ake tugumansu da bidi'a da yau su ma wala Allah wai ake cewa Ga wani abu kan matan sarki ba ido balle ta gani ko menene insha Allah halkanmu na farko kenan da za mu fara wannan saboda shakman na yayi muna karatuttuka daban-daban mai dogon zango mun zo da eh, rudani shak eh, nasiruddin albani mun zo da annabinmu daban yake mun zo da kai yana nan daban-daban da yawa kuma ga wannan kuma zai fara cewa yan bidiya da rigar ahalis sunna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shak وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم wabat a barkanmu da daidai wannan lokaci musamman a shugaban jagoran shiri na wannan shafi wato sarki zaki mkk Allah ya taimake kuma ƴan uwa wanda suke bibiyan mu hmm. wato shugaban rasulun aminin na manta ban faɗa ba <laughs> shugaban rasulun aminin foundation <laughs> eh, alhamdulillah a daidai wannan safiya na ranar asabar hmm. za mu ci gaba da karatu ko za mu fara sabon karatu mai suna ‘yan bid'a da rigan ahalus sunna wanda insha Allah wannan karatu za mu yi kokari ya zamto karatu ne wanda zai bi silsila mai tsayi domin mu tattauna matsaloli daban-daban wanda ya shafi addinin musulunci musamman game da matsalar da yanzu take ake tajwijinta matsalar bid'a bid'a bid'a ko ko sunna ahlus sunna ahlus sunna abin da yasa mu tattauna wannan matsala dalilai ne wanda suke suna nan da yawa wanda insha Allah a cikin karatunmu duk wanda ya bibiye mu zai iya samun menene dalilin fara wannan karatu kuma zai ga muhimmancin wannan karatu insha Allah kamar yadda sarki zake bayani ya faɗi dalilin kirkiran wannan karatu kasancewar a ce karatu mai dogon zango a wannan shafi muna da kwantattun karatu wanda suna nan an aje su ba a gama su ba Domin akalla in mun tafi dogon zango eh. yana bukatan mu masa goma mm. ko kuma sati hamsin sati ɗari. Mm. Yana bukatan mu ɗauki wa'in muna gabatar da karatu. Amma saboda wasu uzurai na bincike ko wasu uzurai na lokaci ko wasu uzurai na yayi yakan sa mu jingina wani abu ko ko wani maslaha na amfani mukan jingine domin mu karantar da wani abu kasancewar zamaninsa ko lokacinsa ya zo da yake bukatan a ƙara bayani a kai. To amma a yau a karatunmu na farko abin da za fi ba da ƙarfi akai shine mecece bid'a. Abin da yasa za mu ba da ƙarfi akan mecece bid'a sabida duk wani magana da ake yi ba dama mu fahimci menene bid'a in ba mu fahimci menene bid'a ba ba mu san su wane ne yan bid'a ba. Ya zamto dukkan fakamniya ake yi. Kowa yana so ya faɗi abu ne amma ba tare da ya sani ba. Hmm. Amma idan ya zamto mun san menene bid'a. to ba na buƙatar in zo in ce maka ni dan bid'a ne kawai da aka gani kai kaga dan bid'a idan har ya zamto ka san menene bid'a ba na buƙatar in ce maka ni dan bid'a ne da ka gani kaga dan bid'a idan kuma ka san mecece sunna ba na buƙatar in ce maka ni dan sunna ne da ka gani kaga ɗan sunna wannan yasa muke bayani ko da yaushe wa al'umma su kula su saka fahimta haƙiƙanin bid'a da haƙiƙanin ahlus sunna Hmm. baya ta fahimtuwa ga al'umma sai in sun san menene bid'an sun san menene ahli sunna sannan idan kuma kace ka ahli sunna ne da wani dalili idan aka ce min wani dan bid'a da wani dalili sannan shin fahimtar kowa za a masa ilzami da fahimtarsa ba yanda za a yi kowa za a masa ilzami ne da fahimtarsa yanda ka fahimci bid'a da ita za mu hukunta ka yanda muka fahimci bid'a da ita za ka hukunta mu to wannan ala ayi halin insha Allah yau karatun mu abin da zai fara bibiya shine menene bid'a sannan kuma menene bid'a a wajen malamai wajen lugha da maganan istilahi bid'a tana ɗauke da ma'anoni guda biyu duk da wannan karatu sarki kamar yadda nake so in faɗa muna da tsari a tafiyan wannan karatun namu tsari ne da ka'ida mm. kamar yadda kowa ya sani insha Allahu za mu lazimta mu harshen mu linzami ta su kwana a kan mutuncin kowa. Sannan kuma na biyu, insha Allahu, mm. za mu ba da dama ba dukkanin wani wanda yake da wani ilimi ko ya kare mm. mu ko mu kare shi. Kuma dukkan abin da ke na kuskure, insha Allahu za mu buɗe shi. Ga wanda ya ga kuskure ya tattar da karatunmu za mu ba shi dama, mu ma kuma za mu duba mai damu nuna ma mutum kuskurensa. Wannan insha Allahu kofa a buɗe ke, shi mm. yasa za mu ba da dama a dukkan lokacin ƙarshen karatunmu a yi kira amma ran da muka zo muka yi karatu akan abin da muka tattauna akan ta muke so a tattauna tattauna haka ne akan ta muke so a tattauna matsalar bid'a matsala ce wacce za ta kumshi abubuwa wanda mutane ba su zato za ta ɗauki matsaloli daban-daban daban-daban hmm. wannan matsalar suwa ne 'yan bid'a suwa ne ahlus sunna amma abin da ya sa muka yi wa karatun take da 'yan bid'a da rigan ahlus sunna shine yau bid'a ta zamto sunna sunna ta zamto bid'a misali la ilaha illallah zaka zo ka ce la ilaha illallah a ce maka bid'a ne misali astaghfirullah mm. zaka ce astaghfirullah a ce maka bid'a ne misali Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin zaka yi wa manzo Allah salati a ce maka bid'a ne misali zaka tara mutane ka faɗi darajar annabi a ce maka bid'a ne da ka tara mutane a yi zikiri a ce maka bid'a ne za ka yi sadaka a ce bid'a ne to sai ya zamto bid'an nan da muka kula sai muka ga asalin hakikanin sunna su ne a yau suka ruɗe suka kiɗime ake ce musu bid'a abinda kuma muka san su a matsayin bid'a din yau an koma ce musu sunna abubuwan da su ne bid'a an koma ce musu sunna hmm. misali idan nace dan buga misali suna nan burjik yanzu ka kira wani ka ce masa shehul islam ya zama sunna alhalin a asali babu shi a musulunci idan ka kira wani ka ce masa almuassis wanda yake founder of kungiya kaza ya zama sunna wanda asali babu shi a musulunci sannan ka yi addu'a mu muassis ka kin addu'a ma iyayenka ya zama sunna wanda shi ma babu shi a cikin musulunci sannan ka buɗe makaranta na islamiyya sunan shi sunna ne wanda shi ma asalinsa bayi da asali ka zauna kai tafsirin Qur'ani sunan shi sunna ne ba shi da asali taron wazin kasa sunan shi sunna ne ba shi da asali hmm. sannan abubuwa suna nan bila adadin sun fi dubbai wanda da mu zo mu tabbatar da su a littattafai kuma ba wai littattafan mu ba za mu yi kokari duk wanda za mu yi magana za mu shiga littattafan gidan mutum ne mu ɗauko kuma mu buɗe shi haka wanda wannan dalilin da yasa ka ce za a yi magana a san mecece sunna mecece bid'a wannan karatu insha Allah tocila ne masu karfin batiri da su zo su haska mana game da menene ma'anar bid'a da hakikanin yan bid'a da kuma mecece sunna da hakikanin ahlus sunna wal jama'a to amma a yau kamar yadda muka faɗa abinda za mu tafi a kayi na farko shine ma'anar sunna ko kuma ma'anar bid'a tunda dama ita ce karatunmu dama mun ce karatu ne mai dogon zango mai suna yan bid'a da rigan ahlus sunna yanzu za a sa ido a gani su wane ne nan yan bid'a da suke da rigar ahlus sunna din za mu sa ido mu ma muna so mu san su sannan kuma kuna buƙatan ku san su ni ma ina buƙatan na san su waye wa'annan yan bid'a da suke dauke da rigar ahlus sunna to dukkanin mutum da muna buƙata mu sani to mu karkaɗa kunnen mu mu shirya mu saurara ta hanyar littattafai domin mu san mecece bid'a tukunna mu san su wane ne in bid'a insha Allah a yau karatunmu zai dogara ne ga ta'arifin bid'a kawai game da ma'anar bid'a sannan kuma za mu shiga da shin bid'an tana kasuwa ne ko ya take sannan kuma mecece bid'a sannan ya bid'a take a hadisan annabi sallallahu ya ma'anan kullun kulli a cikin bid'a sannan mu shigo cikin asnafu na bid'a irin su abin da ya shafi maulidi shin bid'a ne irin su abin da ya shafi musabaqa alqur'ani shin bid'a ne irin abin da ya shafi tafsiri shin bid'a ne sannan ma kai abubuwa suna nan bila adadin da bid'o'i ne wasu kuma muna ganin su sunnoni ne amma sun juye su rikide bid'a to kowanne idan mun duro kansa za mu bi da bahasin littattafai malaman da suka yi adalci a wannan babin damu wasu adalci wanda suka yi zamiyar kafa za mu tabbatar da zamiyansu to amma abin da yake a nan shine idan an ce bid'a za mu koma a cikin littafin nan na al-misbahul munir na alfayyumi idan ka ɗauko mada na abda'a shafi na hamsin da biyu mujallaji na biyu za ka gani abin da shi al'imamul fayyumi yake faɗi idan aka zo wajen magana na abda'a ma'anar menene bid'a da ka ja ce maka bid'a ihdasu shay'in la nazira lahu sabiqan shi mm. bid'a shi ka kirkiri wani abu wanda babu wani mai kama da wannan abu la nazira lahu babu wani mai kama da wannan abun abin da ake nufi da bid'a duk abin da aka ƙirƙira. wanda babu mai kama da shi kafin wannan lamarin shine bid'a shi yasa Allah subhanahu wataala yake faɗi a Qur'ani badi'us samawati wal ard ai ubangiji shine wanda ya kirkiri halittan sammai da kasa kafin ubangiji ya halice su ba a samu wani halitta mai kama da halittan sammai ba balle a samu halitta mai kama da halittan kasai wannan shine abin da ake nufi da albadi abin da yake kirkirarren abu wanda kuma kafin ka kirkire shi babu wani abu mai kama da wannan abun wannan shine hakikanin ma'anar bid'a a matakin farko ai hunna duna sabqi nazirin ubangiji ya halice su ko kuma duna an sabaka naziriha naziruha ba tare da wani makamancinsa ya rigaya ba ubangiji ya kirkiri halittar sammai da kasai shine ya kaga shine ya fara wannan ma'anan bid'a kenan wa fil istilah amma idan muka ce za mu koma maganar istilahi za mu ɗauko ma'ani da yawa da nusus na hadisai wanda suna nan a hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma suna nan da ma'ani nasu to nan idan muka sake ɗaukan bid'a a wannan ma'ana na shi daga cikin malamanmu wato al-imam al-fayyumi a cikin al-misbahul munir ya yi bayani akan ita wannan bid'a bayanin ta a luga amma ba iya al-imam al-fayyumi ne yayi bayanin luga ba malamai daban-daban sun kawo maganan bid'a da kuma bayaninta al-imam ɗaya daga cikin manyan malamai wato wanda zamu iya cewa Sheikh Usman ibn Fodi radiyallahu anhu shi ma yayi littafi mai suna Ihya sunna wa Ihmadul bid'a wanda yayi bayani akan haddul bid'a a shafi na goma a wannan littafi nasa mecece haddin bid'a ina ne bid'a take shiga ina ne bid'a take fita to wannan ma ya kamata duka za mu zo mu ɗauko bayanin shi wannan shehi namu wato shi shek Usman bin Fawdi radiyallahu anhu da bayanin da ya yi game da bid'a da kuma haddin bid'a. Amma a wajensa ya ce menene haddin bid'a? Wa amma haddul bid'a fa kama kala Abul Hasan Sagir. yana cewa ma kharaja anil kitabi was sunnati wal ijma. Idan an ce bid'a shine duk abin da ya zamto an duba babu shi a cikin alkur'ani duk abin da ya zamto babu shi a cikin hadisin manzon Allah duk abin da ya zamto kuma babu shi a cikin ijma'i na malamai idan ya zamto ijma'in malamai bai yi tambari wa abu ba to wannan abin babu shi a cikin maganar bid'a bai zamto babu shi a cikin maganar sunna ya zamto wannan al'amari sunan shi bid'a sannan ɗaya daga cikin manyan malaman mu Abdul Ilah Az-Zahrawi shi ma ya faɗa a cikin littafinsa wanda ya magana alƙaulu bil bid'iyya fil qawli bil bid'iyya ya kawo bid'a da kasakashanta da kuma ma'ananta a cikin addinin musulunci idan shi ma muka duba a cikin littafinsa za mu gani shafi na hamsin da biyar koko shafi na arba'in da biyar hamsin da hudu kai hamsin da hudu zuwa na sittin da ɗaya za mu ga bayani na'am za mu ga yayi bayani a cikin wannan shafin na wannan littafi nasa game da hakikanin bid'a da abin da bid'a take ɗauka shi ma a cikin jawabinsa da ya zo da ya zo akan menene hakikanin bid'a ya kawo maganganun malamai daban-daban akan abin da suka faɗa akan menene bid'a da ƙarshe sai da ya kuma koma zuwa ga hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi bayani a kayansa ga nan littattafai daban-daban wanda akwai albida'u wal muhdathatu wa ma la asla lah wanda wannan kuma kataukan dukkan malaman da suke magana kanta wahabiyawa ne wanda wannan littafin zai taimake mu wajen bayani akan bid'a a cikin wannan bahasi da zamu yi wanda shi ma wannan malaman da suka yi akwai a samahatul mufti Abdulaziz Abdullahi bin Bas shi ma bin Bas ya yi bayani da fatawarsa da fahimtarsa game da ma'anar bid'a wanda za mu zo da shi akwai Muhammad Salih ibn Uthaymeen salih muhammad bin salih al-uthaymin akwai abdullahi ibn abdurrahman al-jabarati akwai salih ibn fawzan ibn abdullahi al da makamantansu da kuma lajna na adda'ima lil buhus al wal ifta na kasan saudi arabia malaman kwana-kwanan nan na salafiyya wahabiyya sun yi bayani suma akan bid'a wanda damu kuma zo da abubuwan da su ma suka tabbatar da cewa shi bid'a ne da irin kuma abin da su ma suke aiwatarwa wanda su sun tabbatarwa kansu akan cewa lallai wannan lamarin bid'a ne kuma bid'an ne ba tare da sabani ba kuma amma sai gashi su ma suna aikatawa akwai bid'a wanda ya shafi kiran sallah akwai bid'a abin da ya shafi lahiya akwai bid'a a cikin abin da ya shafi idi akwai bid'a a cikin abin da ya shafi da'awa na musulunci akwai bid'a a cikin abin da ya shafi tahiya, akwai bid'a akwai bid'a bid'o'i daban-daban daban wanda duka su ma sun kawo su sun tabbatar da su daga cikin bid'o'in da suka kawo su to amma hakikanin abin da zamu tafi shine duk wani malami da yake magana akan bid'a karshe ana komawa ne zuwa ga wasu hadisai daga cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda bayanin innan hadisin kowa ya san da wa'innan hadisin hadisin sai tuna Aisha alaihi salam da hadisin Abdullahi ibn Umar hadisi ne wanda suke ingantattun hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kamar yadda sai tuna Aisha ita ma ta rawaita mana cewa manzon Allah yana cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin addinin musulunci kuma wannan abun aka bincika ba shi cikin tsarin musulunci manzo Allah ya ce mun mayar mai da wannan abun Allah bai karba wannan abun ba wannan al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi hadisi na dubu biyu da shida casa'in da bakwai al-Imam Muslim ya rawaita hadisi na dubu da bakwai da goma sha takwas sannan kuma akwai ruwaya wanda wannan hadisin muttafaqun alaihi ne akwai ruwaya da manzo Allah ke cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa raddun wanda al-imamu muslim ya rawaita hadisin duk wanda ya aikata wannan aiki aikin da ba mu muka umarce shi ba wannan abin mun mayar masa sannan manzo Allah sallallahu alaihi yana faɗa a cikin hadisi daban wanda shi ma wannan hadisi za mu gani hadisi ne wanda a cikin aljami'u sahih an rawaito wannan hadisi manzo Allah yana faɗin cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجس وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة bida بدعة دلالة wannan manzala sallama ya faɗa cikin hadisin da al-Imam Ahmad ya rawaita cikin Musnad nasa sannan Abu Dawud ya rawaita wannan hadisi At-Tirmidhi ya rawaita Ibn Majah ya rawaita hadisin kamar da na faɗa akwai shi a cikin Sahihul Jami' wannan hadisin manzala na cewa na hore ku da sunnata ku yi riko da sunnata inji manzo Allah ku kuma yi riko da sunnan magabata kamar irin sayyidina Abubakar Umar Usman Imam Ali alaihi salam min ba'di wanda suke shiryarwa bayana tamassaku biha ku yi riko da wannan sunna ta inji manzo Allah wa addu alaiha bin nawajis ku yi riko ku yi cizo da hakwaran ku fikan hakwara wa iyyakum wa muhdathatul umur na hore ku da fararrun al'amura fa inna kullu muhdathatin bid'a kusan dukkanin wani fararren abu bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kuma dukkanin bid'a bata ce wa kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ce in ji manzo Allah fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala dukkan wata bid'a bata ce amma bat a khudbar manzo Allah sallama na ranar juma'a annabi yake cewa hmm. ruwayan al-imam muslim shi ma annabi na cewa bayan haka fa inna khayral hadisi kitabullah mafificin kyan hadisi shine maganan Allah wa khairal hadi hadi Muhammad mafificin abin da da nema a bi shari'a shine shari'an Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdathatuha mafi sharrin dukkanin al'amura shi abin da aka kirkiro aka kago ba shi da asali a musulunci wa kulla bid'atin dalala manzo Allah sallallahu yake cewa lalle kowace bid'a bata ce wanda malaman muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi na 867 hadisi na 867 al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi ayoyi sun tabbata cikin qur'ani wanda suke magana game da abin da shafi bid'a da abin da shafi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala yana gaya mana wa ma atakum ar-rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ku yi riko da wannan abin shine sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da ya hane kuma wannan abin sunan shi haramun wannan ma karkashin sa akwai karatu mai suna shin halittarku ya tahrim wannan ma yana nan a cikin karatun da akan bid'a فليحذر الذين يخالفون عن امره ان tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim ubangiji na cewa ya rasulullah kai kira ga al'umma wanda suke saba ma al'amarinka ya rasulullah su kiyaye kada fitina ta same su ko kuma wani azaba mai raɗaɗi ya zo musu daga ubangiji madaukakin sarki Allah yana ƙara gaya mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dhakara Allah kaseera lallai koyi ya inganta kyakkyawa ga annabi Muhammad sallallahu da duk wanda yake fatan samun alkhairi ranar kiyama kuma yake yawan zikiri wani ayan alqur'ani Allah yana gaya mana a cikin suratul tauba was-sabiquna al-awwaluna min al-hajri wal ansar wallazina tabauun bi ihsani radiyallahu anhum wa an wa adalahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fi abada ذلك الفوز العظيم وبنجي جينا بيان صحابي دين دسكي كوي دسنن النبي صلى الله عليه وسلم da kuma yadda suke nisantan abubuwan wanda yake kirkirarru sannan Allah ya sake gaya mana a cikin alkur'ani a cikin suratul ma'ida Allah yana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina yau na cika muku addini duk wani abin addini ne ya cika tun a zamanin manzon Allah sai dai ya zama abin da a samo na baya to imma ya zamto istinbadi imma ya zamto ijtihadi imma ya zamto ya tafi akan kiyasi amma idan addini ne ya gama cika tun a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wayannan ayoyi ne wanda dukkaninsu sun yi rubdugu suna magana akan tabbacin bid'a da kuma koyi da annabi sallama a janibi daban kamar irin ayoyin da Allah ke faɗin mutawa'a ko kuma Ba'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana ga mana ayyul ladina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasula ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tuminu billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'awila. ubangiji ya gaya mana cewa ku yi koyi da ku bi Allah ku bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku yi koyi da wayanda suke shugabannin ku da da ku samu sabani to ku koma ga alqur'ani da hadisi ku dauko abin da kuka samu na hujja domin su ne mafi inganci wannan kuma shi alkhairi mafi kyakkyawan dukkanin tawili da bayani a wani ayan Allah yana gaya mana a cikin suratul shura wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da kuka yi sabani a cikin addini musulunci ku mai da hukuncinsa zuwa ga Allah subhanahu Ta'ala, za ku samu tabbaci da inganci a cikin wannan al'amari. Hmm. nan ayoyi ne da hadisai muka fara shigansu kafin kuma mu koma ga malamai mu ji menene bida a bakinsu. Wani wannan yana buƙatar shi kan shi lokaci karatu ne mai faɗin gaske. Za ga muna jan ayoyi a gurguje muna musu fassara ne domin mu wuce ba tare da mun tsaya mun ɓata lokaci a wajen ba. domin bayanin idan ya yawa saboda kasancewan yawan abubuwan da za mu tattauna da yadda bahasin zai zo da faɗinsa to zai zamto mun jima a kan iya kawai ayoyi na hadisan la'alla sai ya ɗauke mu zuwa ga wata biyu ko wata ko shin haka wannan ya sa muka karanto su kawai kira'a sardiyya ba tare da mun tsaya mun yi bayanin mecece kaza ba mecece kaza mecece kaza to amma idan muka ci gaba da karatun game abin da ya shafi bid'a za mu koma za mu gani littattafai daban-daban sun yi bayani akan bid'a musamman littattafai na malaman luga littattafai na malaman luga sun mana bayani akan abin da ya shafi bid'a sun kuma ɗauko abubuwa wanda a cikinsu kawai idan ka san ta'arifin bid'a to baka da bukatan sai wani malami ya maka bayani ma balle har ya saka ka sake shiga cikin hazo ko duhu domin mun faɗa hadisi annabi cewa man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu abin da ake nufi da bid'a duk abin da ka kirkira amma abin ya zamto ba shi da asali a musulunci duk abin da ka kirkira ya zamto ba shi da asali a musulunci ma laysa minhu annabi ya gama bayani fa huwa raddun wannan abin an mayar wannan shine magana na farko wanda kowanne duk irin bayanin da zaka yi a cikin wannan ne zaka samu baka da wani magana wanda ya fita daga cikin wannan abu to ina gani kasancewar kar mu shiga cikin maganganun malamai da abin da suke nufi na tahdidin sunna ko kuma tahdidin bid'a to ina ga anan da mu tsaya a cikin karatunmu yau insha Allah kasancewan karatun ta baka lashe ne ba zai to mun ko kuma muna sauran mintuna eh muna da muna da minti biyar na'am to kasancewar haka ban san mu shiga cikin wani babi mai faɗi sai mun koro sai aga kuma mun tsaya abin da yasa nake faɗin haka shine da mu shiga bayani ne na wajen malamai da abubuwan da suka faɗa na tahdidin bid'a ta yadda za mu fahimci cewa bid'an nan a yadda mutane suke faɗinta ba haka take a wajen malamai ba ba haka kuma take a musulunci ba domin tahdidin bid'a yana nufin cewa me ake nufi da bid'a ɗayan wayanka yana kusa da kai na'am ɗayan wayanka na kusa da kai na'am na'am eh to duba kaban na turo maka wani abu ne amma bismillah na'am eh Na'am, na'am. Na'am, to bismillah. To wanda insha Allah za mu tattauna akan mas'aloli da yawa da yawa wanda sun shafi wannan mas'ala na bid'a din. Abin da ya samu ce za mu tattauna mas'aloli da yawa da yawa da yawa a ciki ba ni son mu shiga ta hadid na mafhumin bid'a wajen malamai. Domin ina kyautata shi zai zamto mana babi ne guda idan muka ci za mu yi ta hadidin bid'a a wajen malamai shi wannan shine hakikanin karatu akan bid'a. amma a cikin abin da muka karanta babban abin da muke kira ga yan uwa shine rashin fahimtar bid'a zai saka mu yi hukunci ma wasu da abin da mu za a zo mana hukunci abin da sani ce za mu yi hukunci ma wasu akan abin da za a zo mana hukunci shine za mu iya ɗauko kowane aiki mu saka masa mizani mu ce kaza shine bid'a idan na ce mafhumin bid'a gona shine duk abin da babu shi a zamanin annabi kuma matukan wannan abin musulmai suka yi shi in dai ya ba su lada sunan wannan abin bid'a ne to ai daga lokacin da ka faɗi wannan al'amarin shi musulmi bai taɓa wani abu ba sai abu guda biyu na kansa ko menene musulmi zai yi akwai lada in kuma ba mai kyau bane akwai zunubi ko menene wannan abin a sawa'un ka kira abin ka ce masa addini ko baka ce masa addini ba yanzu haka kawai na tashi in zo in kawo ma ziyara wannan abin ganin dama na ne Qur'ani ba shi kira ne ya ce mun wani tashi ka je wajen wani ba amma ni ne naga dama zan je ziyaran wannan abin ina da lada a ciki haka kawai ka tashi ka je ka coci ko ka je ka wani waje idan ka je da kyakkyawan niyya ko da niyyar nuna musu addinin musulunci kana da lada a ciki shi yasa daga cikin littafin da zamu karanto su a ciki sarki akwai albid'a ta'rifuha hawa anwa'uha wanda wannan ma littafi ne su kutum na daga cikin littattafai wanda wanda aka fi yawan bayanin bid'a suna dauke da wannan littafin amma yanda za ku gane mu je da Hausa kafin mu je mu ga asalin tahadidin bid'a domin yau abin da zai kare kiran mu akai shine yan uwa za su ba mu shawarwari game da wannan maudu'in da muka ɗauko amma inda za ku gane cewa bid'a tana kidimar da mutane za ka iya ganin mutum ya cije ya zage dantse akan yin maulidi bid'a ne tunda ba mu zo tattauna matsalar maulidi ba ba za mu shigo da ita ba amma ba ita bane karatu ma yanzu amma bane sai buga misali a lokacin da kuma kake ce maulidi bid'a dai ko fa eh. take kuma za ka kana yin wani abin da shi kuma yake maulidi bid'a hmm. la'alla ma ba da addini la'alla ma taimakon kiristanci ne la'alla taimakon abin da bodanci ne a'a ma wani ma abun ma ba ma addini bane yanzu misali ni ma sarki barin tura ma wani abu to wanda da ka saka min a nan yanzu na'am game da maganar bid'a wanda musamman a wannan shekaran mas'alar bid'a ta yi tsanani an yi ta kai ruwa rana wannan ya ce bid'a ne wannan ya ce kaza ne wannan ya ce kaza ne har ta kai ga cewa wasu suna tattaunawa ma shin ma mu ya halatta musulmi dan uwanka ya halatta ka gaisa da shi in ka kira shi da dan bid'a ko da ba bid'a yake ba in kana son ka cutar da shi ka kira shi da bid'a ya halatta gaisa da shi wani ma yana ganin bai halatta ka aura ma wanda ka ce mishi dan bid'a ba wani yana ganin ma haramun ne ku yi murmushi ma wanda kuke ce masa dan bid'a wani yana ganin in ka ce mutum dan bid'a to daga ka ga mai wannan sunan jinin sa ya halatta kashe shi kawai wannan al'amari ne ya faru kaca-kaca wanda ana ta ruwa rana a kansa to shi kalman bid'an da wanda suke ce bid'a da dan bid'an gaba ɗaya ka saurara ka ga mutane ba su fahimce shi ba amma buga maka misali da yanzu nan sakon da na tura maka ka danna min dan Allah zaka ga babban malami ne a kasan nan amma kuma zai baka mamaki hmm. ok to ya shi mun samu mun same shi nan ya shiga o ya taho eh ya taho na ranar ta kai ranar da Najeriya ta sami yankin kanta kuma da tunawa da tarihin najeriya da 'yan najeriya da suke raye a yau saboda muhimmancin tarbiyya da aka samo daga hannun waɗanda suka kawo ko suka samo mana 'yancin kai iyayenmu na ƙasa tun daga shi kawo kwalewa matsayin shi na prime minister sannan kuma gwamnoni na wancan lokaci ko shugabanni na yankuna Farfesa Ahmadu Bello Duniya da sauran waɗanda suka taya su wannan ayyuka. Yau da za su dawo duniya za su cika da murna da farin ciki da abin da za su gani na ci za su cike da baƙin ciki da damuwa da kuma halin da al'umma ta shiga ciki na taɓarɓar. Sarki zaki kaga matsalar da nake gama? Eh, wato murnar zagayowar shekaran Najeriya kenan. ba iya wannan abin zaka ji a ciki ba sarki zaki na'am kaga matsalar da nake gaya maka na'am matsalar rashin fahimtar bid'a mm. yana sa mutane suna yin abubuwa ba tare da sun sani ba wato wato wannan maulidin Najeriya ke a ai abin da yake ciki abin da za ka ji sarki shi ne. cewa fa yi. Eh. muna murna da zagayowan shekarar Najeriya tare da tunawa da tunawa da wai gwamnonin Najeriya da suka gabata a cikinsu akwai kiristoci. Hmm. Amma wannan abin abu ne mai kyau a tuna da su. Sannan muna tunawa da irin Abubakar ta Balewa. Tare da tunawa da irin waye ɗayan Sardauna. Sai ya ce da a ce yau da su dawo, da su yi murna, da su yi farin ciki, da irin rana irin kamar ta yau. Hmm. Kuma da su yi bakin ciki da irin halin da Najeriya take ciki. kuma taro ne aka yi ake taya murna din ake tunawa ake farin ciki mm. ba aya babu hadisi amma iya abin da mutum da ka ce masa wannan mabida ne sai ce maka ah, to ai ban ce masa addini ba da Allah malam kaji ban ce addini ba mm. mutane na farko yana da kyau mu san menene addini yana da kyau mu san menene addini mm. idan an ce addini addini yana dauke da mukami guda uku addini din nan shine la ilaha illallah sallah zakka azumi aikin haji amma abin da ake nufi da addini kawai musulunci idan an ce addini duk abin da ya shafi musulunci sunan shi addini duk abin da musulmi zai yi ko menene sunan wannan abin addini hatta suturar musulmi yana cikin addini mm. idan ce bai cikin addini to sa sa ka fito mana wa yarka gajeren wando ta fito mana batta da breziya ta fito mana ko mm. riga ne zaka kana cin addini ko abinci ne musulmi zai cina cikin addini sai ka zance baka ai ban ce addini bane ah to da baka ce addini ba ka ci mushe mana in kai in ba addini bane ci alade mana in ba addini bane <laughs> muna wasa da tunanin kwakwalwar mu mas'alar bid'a din nan ita ce mas'alar da har yanzu malamai duwa ba su yi tahadidin fahimtar ma'ananta ba mm. wanda wannan yasa da kaga wannan malami ne amma ya tafka balanda malami ne gashi ana masa kallon mutum mai mutunci amma idan ka saurari maganganun da yayi kuma ka saurari maganan da zai akan manzon Allah na Maulidi sai abin ya daga maka hankali mm. yanzu mu kaddari cewa ya halatta a yi taro don tunawa da Abubakar ta babalewa da tunawa da namun da azikwe wanda ba ma musulmi ba da tunawa da irin su fayo ne ko waye ne da irin tunawa da irin su eronsi da tunawa da wannan eh, eh, sunan shi sardauna da tunawa da sauran gwamnonin Najeriya yadda ya faɗa mm. da farin ciki da murna da ranar tunawa da su amma mu kira abin ba addini ba to shin me ya hana ayi manzan manzon Allah wannan in dai su da su su yi farin ciki to ayi manzan manzon Allah ba tare da sunan addini din ba ku taru ku yi farin ciki da annabi kar ku ce addini ne a cire addini a ce to zai farin eh, ciki a cire addini tunawa a cire addini tunawa zuwa annabi zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ayi haka kuma shine eh a cire a cire addini <laughs> mu da muka yi farin ciki da manzon Allah waye ce maka iya wannan addini ai inna addina inda Allah al-islam in an ce addini musulunci ne amma duk aikin musulmi sunan wannan aikin ya rata da addini ko kaso ko kaki hmm. ko bacci za ka yi suna wannan baccin sai ya addini ya shafe shi ko bacci za ka yi ko abota za ka yi sai addini ya shafe shi ko fita daga gidanka za ka yi sai addini ya shafe shi domin in ka ce ba addini ba ne to ka fita ka je gidan giya mana ka fita ka je gidan caca mhm. dole sai da addini addini sai ya ma da baibai kuma komai musulmi yayi yana da lada ko menene in dai mai kyau ne kuma duk abin da musulmi yayi mara kyau yana da zunubi wani ya tambayi manzo Allah sallallahu ya ce ya rasulullahi wanda ya je yi zina yana da zunubi to wanda bai je yayi ba fa manzo Allah ce ai da zai yi amfani da al'auran ta hanyar yin zina ya da zunubi haka in bai yi ba ya da lada yanzu ka zauna kawai ba ka zina shi wannan zaman da baka yi zinan ba sunan lada ake rubuta maka Allahu akbar mm. ka zauna ka tata wannan zaman da kai lada ake rubuta maka ce a ce ai matsalar maulidi an ce addini ne ana ba da lada dan Allah sarki mai ta mana wannan muryar mai ta mana amma in mun zo karatu akan maulidi za mu zo da bidiyoyi da muryoyi irin wayannan musassaka amma bayan mun bige da karatu insha Allah na gano kai ranar da Najeriya ta sami yankin kanta kuma da tunawa da tarihin Najeriya da 'yan Najeriya da suke raye a yau saboda muhimmancin tarbiyya da aka samo daga hannun waɗanda suka kawo ko suka samu mana 'yancin kai iyayenmu na ƙasa inda daga shi tafawa kwalewa matsayin shi na firayim minista sannan kuma gwamnoni na wancan lokaci ko na yankuna samar Bello Duniya da sauran waɗanda suka taya su wannan duka. Yau da za su dawo duniya za su cika da murna da farin ciki da abin da za su gani na ci za su cika da baƙin ciki da damuwa da kuma halin da al'umma ta shiga ciki na taɓarɓar. Rana ne na 'yancin kai, rana ne na farin ciki da ta zagayo. Trump mm. fa da yanda rana ne na farin ciki da ta zagayo mun tara a wannan rana na yancin kai rana ne na farin ciki da ta zagayo kuma domin tunawa da sa'abakar tawa balewa domin tunawa da sardauna da gwamnonin najeriya wannan kalaman yana da kyau wanda ba su yi maulidi masu fahimtar bid'a su sake duba akan bid'a su fahimci cewa mafhumin bid'an nan yana wahalar da su a lokacin da suke kin yin abu na addinin musulunci sukan tafi kuma su je su abu wanda yake bai shafi addinin musulunci ba sannan kuma suna murna suna jin daɗi yanzu tambaya ɗaya za ka yi wanda ya ce wannan sai a ce maka ai shi bai ci addini ba ne to shi in bai ci addini ba yana da lada ko ba shi da lada musulmi ya taɓa yin wani abu wanda ba addini a ciki hmm. to shi kenan mun ji ba addini ba ne addini ya yarda da wani abu mun ji ba addini ba ne addini amma ya yarda da shi to kuma ta yaya addini zai yarda da shi ba lada ya zama wasan yara kuma yi sarki kamar yadda idan mutum yana cin haramun a gidansa ana rubuta mai zunubi hala abin da yake ci makaroni ne amma na haramun ne to haka wanda yake cin na halal ana rubuta mai lada ga wani ya rubuta babu sunan makaroni a Qur'ani ko hadisi wai wannan shine ba cinya ba kafin baya <laughs> ai wannan kafin to eh ba cinya ba kafin baya ko kuturin baya Allah ya taimake mu wanda insha Allah sarki wannan kawai ta baka lashe ne Ah, game da wannan matsala na ah, bid'a da sunna cikin addinin musulunci wanda insha eh. Allah za mu za mu ga karatu eh, eh insha Allah ah, shehi ya yi karatu da minti talatin da tara mun ƙara masa minti tara akai, kusan karatun minti talatin ne to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah za mu bude layi kai da kake da tambaya ka shigo ka zo ka yi tambaya kuma tambayanka ya tsaya a kan abin da shai ya tattauna abin da shai bai tattauna ba ba ka da daman ka yi tambaya a kai aha ok ga namban mun rubuta yanzu nan namban kira insha Allah shi muka fi nan kai da baka ba ka da tambaya eh, a kan abin da aka tattauna a yau don Allah don annabi je gobe ka dawo insha Allah eh uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola kola tunda da ba mu jinka da kyau bari mu aje ka mu ba wa wani dama ko wurinka ka sa mute zan kara maka minti daya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh bari mu ajiye ka ah, ga number mu plus one nine two nine three seven one one nine nine two ah, kowa zai kira insha Allahu number kira kenan da kowa zai yi kira ma kai ah, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu kola ah ko dai wuri na ne don Allah ku yi hakuri kola na ajiye shi na ban kyauta masa ashe wuri na ne kola ya hankuri za ka sake dawowa kai wancan kola da na aje ka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum Salam, barka da warhaka sarki zaki barka ka dai kola ya sunan ka daga ina ke kira ana magana da alhassan dangote ba mala daga jihar gombe dangote <laughs> na Gombe ba direban sa ne ba shi din ba ne direban motar sa ne oh to shi ke dan baka <laughs> To masha Allah Dangote kana tare da Sheikh Man Nasir Sheka Sheka musa ta fa wuri a kan wannan layi. Ina yi wa Sheikh Nasir fatan alkhairi da kuma saduwa da wannan lokaci. Yana jiya na amsa. Ah, wanda mu a nan jihar Gombe yanzu haka ana nan ana ta da shiryen wata bid'a na eh, na wa'azin kasa da za a yi domin duk dai ana magana akan bid'a ne wanda ita ma dai tana daga cikin bid'a. Na'am. To alhamdulillah abubuwan da zan yi magana a kai da shi ne. Eh, mutane da su yi haƙuri su yi haƙuri sosai a kan maulidi. Domin gaskiya abubuwa da malamai suke ta fama kan al'umma a kai. Hmm. Kusan ba su ne ba ne waɗanda suke tafiya a yanzu ba. Hmm. Domin in ka duba yanzu waɗanda suke maulidi da yadda ake tsaftace maulidi da kuma karance-karancen da ake a gun maulidi da kuma fahimta to mu da muke zuwa wajen maulidi mu ne za a tambaye mu mu mun san me ake karantar da mu a wajen mun san kuma me muke fahimta a wajen domin har ga Allah abin da yake kai mu shi muke zuwa mu yi kuma muna fahimta sosai wanda alhamdulillah muna samun karatuttuka sosai a kai to amma ni da abin da zan so ma irin su sayyadi malam nasir kawai an an zo a ci gaba da ƙara mana kwaɗayin zuwa maulidin a gaya mana falalolinsa batun wayanda suke sukan samu yanzu mun riga mun tsallake wayannan Eh, mun gode maka malam dangote lokaci. A nan wannan ni zai yamba ka amsa kalma. Eh, eh, sarki ai kafin ka bayar? Eh, kafin ka bayar. Na ji daɗi da jawabin da ya yi. Eh. To amma kuma abinda muke magana kai nan dama ai ba magana ne ma akan wai maulidi muka zauna ni ba. Kuma wannan zallan abu da yake ciki ba ma maulidi maulidi ai ina ga bai kai kaso ɗaya cikin ɗari uku ba. A cikin abin da za mu tattauna. Hmm. Matsalar da muke so mu tattauna fahimta ce ta addini karatu ne a nan. Idan ya bibiya kullum karatuttukan mu shine abin da ya shafi bayani da girman manzo Allah sallallahu da abubuwan da ya shafi muhimmancin maulidi din. da shauransu zan iya tunanin ko jiya mun karatu akan abin da shafi ta hani'a da farin ciki da samun Allah sallama da shauransu to amma dole ne sai an hada da karantaswa da kuma bincike wannan karatun zai shafi kowa da kowa ne zai amfane mu zai amfani wanda suke basu fahimta tare da mu ba kuma za mu yi kokari mu yi kowa adalci wannan shine babban damuwar mu da muke bukata shine duk musulmi ya san me ake nufi da bid'a a musulunci ba kawai a ra'ayinsa ko a ra'ayina ba kada ya zamto kai duk abin da na yadda da shi ko da bid'a ne ban yadda bid'a bane kuma kada ya zamto kai ko abin da ka yadda da shi ko da ma menene wannan abin ko da mai kyau ne zaka ce ko bid'a ne to wannan shine kuskuren da muke so a kawo da shi a cikin musulunci na'am assalamu alaikum warahmatullahi ta kola kan tiktok Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Na'am, ya sunan ka da yana ki kira? Sarki zaki suna na Yusuf Abubakar daga Kotono. To, masha Allah, ɗan Kotono kana tare da Shekman Nasir a kan wannan layi. zuwa da wannan peji naka. Yana jinka yana amsa. Masha Allah kuma muna yi almurna da abin da yake haɗi muna ji insha hmm. Allah. Allah. Na'am. Yau ne zuwa na biyu a wannan peji naka. Ka san na ina bibiyan ka amma ban san harkar TikTok ba gaskiya. <laughs> to mun gode Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi mun gode mun gode mun gode sosai maulidi muna nan muna nan kullun tar da maulidi insha Allah to insha Allah Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi mun gode ayama agogo ba har lokacin zuwa in Allah da to to naji naji assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh malam Buhari mutum alaikum salam sarki za ki barka da wannan lokaci barka ka dai malam buhari kana tare da maulana shek mal nasir akan wannan layi to ina ma shehu barka da wannan lokaci ina mai kuma barka da watan maulidin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yawa tambayan da nake da shi a nan wurin shine shehu na ce misali wanda zai kalle ke ce maka dan bidi'a in ya tafi aka kalli hadisin da yake magana a akan kullu bid'atun balala wa kullu balalatul finnari to in har mutum ya kalle ka ce maka dan bidia bai kira ka kafiri kai tsaye ba kunyan ka yake ji ne ko kuma akwai wani bayanin da ya kamata sai maka ka gamsu <laughs> Allah ya saka da hari ka ji tambaya na'am <laughs> wato mutum ya ce maka dan bid'a ya kamata gaba ɗaya ce maka ɗan wuta amma bai ce maka ɗan wuta bai ce maka ɗan mira wato kunyan ka yake ji ko ne ne a yi to tambaya na na <laughs> ta bismillah shek muna ji to a sarki abinda nan faɗa nan shine hmm. a hakika kalmar bid'a ta nan a musulunci kalmar bid'a tana nan a musulunci Oh, oh oh jama'a ku hakuri networkin shehi a shehi ya dawo amma kuma abin da ake nufi da kalmar bid'a daban ne da mafomin da suke daukanta mu a yanda muka sani wanda suke cewa musulmi ɗan bid'a to su suna faɗa ne domin su halatta jinin sa. idan kai sun ce maka dan bid'a kawai kallon ka suke jira ya rage su kashe ka in sun samu dama za su hukunta ka wanda wannan haɗari ne mai girma shi yake haifar da ta'addanci a duniya baki ɗaya kuma abu mafi bakin ciki shine abinda mutum zai ce maka kai dan bid'a ne a akai sai ga shi ma yana aikata wanda ya fi shi muni mm. wanda la'alla kai naka mana da madogara na da alaman kamshin addini shi ya je na yin sa wai ka ce a yi ai maulidi amma kar a ce mata na addini ne kar a ce da addini ne in wai kun ce ba addini bane ba ruwanmu da ku ah to kenan zai musulmi ya ta yin abin da ba addini ba yanzu yan fim da suke fim sun ce addini ne ah, amma kuma me yasa kullum ake raddi a kansu? hanya ce kawai ta dabara da wayo maganan ka gaskiya ne wanda ya ce maka dan bida na jin kunyan ka ne ko kuma na ma wayo ne na kar ya gaya ma hakikanin abin da yake nufi ka gane ka ji tsoron sa. yana so sai baka ankara ba lokacin da ya samu dama kuma sai maka hukunci Allah ya sauke amin amin amin jama'a ku bar mu kira biyu kawai ku yi hakuri kiran na da yawa <clears throat> lokaci saboda lokaci a ah, awa daya za mu ba kawai assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola Aminu wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sarki zaki ina muka fatan alkhairi da baki. muna ansa kola ya sunan kirgai na yake kira sunana Aliyu Adamu Muhammad amma za ga rubuta Aliyu total daga nan jihar Kano To masha Allah Malam Ali kana tare da Sheikh Man Nasir ka wannan layi. Kuma kamar yadda dan uwa ya gabata ya sauka na dade ina bibiyar shafin nan tun ana kokarin hada aure daga daga Saudi daga ina aure raki da taimako dai duka shi nan dai da waɗanda za su shigo suna kuka suna cewa sun jima suna saban Allah amma abin yana suna nadama suna kai na dade na bibiyar. Allah ya saka da alkhairi. Gaskiya kuma wannan da Maulana muka fara gaskiya. To a gurguje. Na'am. ni ina da tambayoyi guda biyu tambayoyin nan ba wai ban san ma'anarsu ba ne amma ina so a ƙara fahimtarwa da al'umma kai kuma ni ma ƙara samun ilimi a kai. Na uku kuma ina so zan ba da shawara da ni da sauran al'umma baki daya a dangane da cece da ake a cikin addinin musulunci. Wanda ni ina ganin cewa ban isan hana kayan aƙida ka ba, ba ka isa kana ni aƙida ta ba. Illa iyaka inda son shine samu ni da nake cikin ƙungiyar da ake kira cewa jama'at lizalatul bid'a wa iqamatus sunna kamata in koma cikin ta in ga abubuwan da ake kuskure a cikin yake shi in karantar da al'umma mai addini ni da nake cikin kungiyar dariqatul tijjaniya kamata in koma cikin ta ga abubuwan da ake na kuskure in yake shi ina ganin wannan zai fi bada fa'ida a maimakon a ce yau dan ɗarika zai gani yana gani ana wani abin da bai dace ba a cikin ƙungiyar tijjaniya ko kadiriya ko shi'a ya yi shiru sai wani a gefe ya zo ya faɗa kuma ya ce ba haka ba sannan idan ni da nake cikin kungiyar ɗarikar tijjaniya na faɗa ina ganin za a fi karɓar magana ta za a yadda cewa ba adawa ba ne gaskiya ne nake faɗa amma idan kai da ka tsallako daga wani guri ka zo kai magana cikin kungiya ta izala ko ta tijjaniya ko kadiriya ko shi'a ko da gaskiya ka faɗa za a duba ganin cewa kamar adawa ne ko da'awa ne ai adawa ne haka ko kuma dai kawai kana so kai suka ne to makamancin haka to alal hakika wannan ne nake so in ba da shawarwari akai mu ji tsoron Allah mu yi gaskiya da gaskiya mai wa juna adalci duk abin da muke faɗa a nan da na majalisi da na hira haka teburin mai shayi da na amana ilimi duka wannan mu sani cewa Allah zai zai tambaye mu akai saboda haka nake so maluman mu da ahlus sunna maluman mu na ɗarikar tijaniya maluman mu na eh, kadiriya maluman mu na shi'a su gane duk abin da aka ce wannan abin abu ne mai kyau su yi kokari su jajirce su karantar da al'umma akan su kawo hujjoji su bayar akan su na biyu kuma duk abin da aka ce wannan abu ba kyau bai kamata dan ya shigo cikin kungiya ta an baka baka an bashi kariya ba bai kamata ba saboda idan na bashi kariya a dalilin ba na son ɓata tafiya ta kun ɓata aƙida ta duka waɗannan mutanen babu wanda zai bani kariya a kotun Allah hmm. wannan shi ne mun gode shawara amma din tambaya hmm, mun gode eh, shawara saboda wannan shawara da ka kawo Allah ya saka maka da alkhairi akwai karatu da Sheikh Malik Sheikh Malik Nasir nan ya doko. kan dausayin faida. Eh, eh. eh wanda wa Kabir Gombe kwanan na akan Maulidi. Ina bibiye shi sosai ina da namban shi muna chatin shi a wasu. Ina jin daɗin karatun shi. Ah, a shawara ta gurguje abin da nake so in faɗa a nan shi ne. Eh, amma baka je tambayan ba, baka yi tambayan ba ne. Eh, tambayan nake son zuwa yanzu. Aha, to mu je. Na farko kamar yadda malam ya zo ya yi bayani. Ana jina? Ana jinka. Sarki zaki ana jina? Ana jinka. yawa kamar yadda malam ya zo ya gani muna mai addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi kuma Allah ya kara mishi basira da ilimi mai amfani cikin tsoron Allah da kokarin sauke amana da Allah ya dora mishi tambaya na shine a nan gurin akwai waɗanda zaka ji suna ikirarin cewa dukkanin wanda baya maulidi to baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh kenan na biyu ina son malam ya muna bayani menene cikakken haƙiƙanin gaskiya alamu na son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ta ta biyu kuma shine na ƙarshe malam ina so mana bayani menene abin da ake kira bid'a wa'annan su kaɗai ne tambaya ta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala eh, abin tambaya na bid'a da ka da ka bibiye mutum da farko da ka ji malam yayi amma na biyun wannan nasa malam ya baka amsa nan sa'annan ga eh. ɗan yawa ku yi hakuri malam ya zama wannan ya zama na ƙarshe don Allah saboda lokaci ku dawo sabon sati za ku samu malam to bismillah shayina to abinda da farko eh, mai kira ya yi kokari jawaban da ya yi da sunan shawari to amma gaskiya a din da mu ga gaskiya kamar yadda ce shi a tsakani da Allah ya faɗa abu ne wanda a wannan zamanin kusan da ka iya cewa da wahala ya yi duba da yadda malaman suka zama kullum burin malami shine ya yi kazafi ma wasu wanda ba su tare da shi ba ma wai ya faɗi gaskiya a kansu ba kasafi. Mm. za ka ga malami ya kirkiri ƙarya ya san ƙarya yake ya kuma rantse ya ce haka suwa da suke da malaman za su yi abin da ka faɗa malami ya haƙura ya je ya duba aƙidas sai ya karantar da aƙidarsa ko da bai faɗi kuskuren aƙidarsa ba amma ya gaya mutane hakikanin gaskiyar tafiyarsa da wannan shiken. to amma idan ya zamto a duk lokacin da kai kullum burinka shine ka kawo gyara a iya jama'anka amma sai zamto kai din kanka ana yaba ma kashin kaji dole ka ware dole kai bayani ka fi gaskiya hmm. balle kuma wannan matsalan wannan karatun bata shafi zallan wai salafawa ko habiyawa ba a ta shafi al'ummar musulmi ne gaba ɗaya wannan inda ma za a fahimci karatun ba karatu bane da take so kawai ta kalli wasu al'umma daban so take kalli gundarin musulunci da haskenta shin me musulunci ke nufi da bid'a in kai musulmi ne kuma menene bid'an sannan menene ake yi da bid'a a fahimtar wa da kaza bid'a ne to kaza fa wannan shi abin da muke so mu sannan na biyu a cikin wannan karatun duk abin da kake bukata na misali wane ne zai karanta kuskuren tafiyarsa ko na makamancin wannan to da a ce an isu da haka damuwa mun huta da an isu da haka damuwa mun huta dole ne dan dariƙar tijjaniya in ya ji an masa kasafi yana salati wa manzon Allah kace ba wa annabi yake ba wa fadi mai yake wa Fati yake ka faɗa ma da rashin ladabi ya ce salatul fatih Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wanda ta fito daga lafazin bakin manzo Allah sayyidina Muhammadin al-fatih kalmar al-fatih ma wuri kawai kace ai fati ne wanda sunan sayyidina Fatima ne akwai rashin ladabi kace wata fati kuma kana tsaye da gangan sunan manzon Allah ne ya inganta hadisi sunan annabi sallama al-fatih ana muhammad wa ana al-fatih ana al-khatim sunan annabi amma shi dan dariƙar da kullun yana yau manzon Allah salati sai ka ce ba wa annabi ba wata ba fati yake a kuma sai shiru sai ce ai ba komai ni dan ci gaba da faɗin laifin tafiyata to gaskiya aka masa haka ba masa adalci ba kamar yanda yanzu wanda bayi maulidi ya ji zafi an ce duk wanda baya maulidi baya son manzon Allah kaga shi ma sai ya shiru ya ce kawai shi bayi maulidin bai san annabi hmm. amma yana neman bayani amma abinda ake so a faɗa shine menene maulidi a fassarar maulidi shine izharul farhi wa surur bi wilayat sayyidina rasulillah maulidi ba shine a fito yi layi ba wannan sunan shi muzahara ba shi ne a rera yabo ba wannan yabo sunan shi almade ba shi ne a fita wasu suna rawa ba wannan sunan su arraks ba shi ne a yi sabon ɗinki ba ba shi ne a dafa abinci ba abin da ake yi nufi da maulidi shine mutum ya tuna manzan Allah ya ji daɗi sallallahu alaihi sai ya zamto kai sunanka musulmi amma ka tuna annabin ranka ɓace yake kai kuma ka ce kai musulmi ne kai masoyin annabi ne abin da ake nufi da maulidi shine farin ciki da samun manzon Allah kamar yadda yanzu mu iya murna da samun Ironsi za mu iya murna da samun Sabukar Tawaliwa za mu iya murna da samun Sardona za mu iya murna da samun gwamnonin Najeriya to yaya ba za mu yi murna da samun manzon Allah ba ko da ba addini bane hmm. yanzu he ni nace ina bakin ciki da Sardauna ina bakin ciki da samun shi dan Allah an tashi kidaya da kidaya cikin wayanda suke masoyansa awesome ah, ba na ciki from tiktok nashihu ibrahim saka to wanda ya fito started baya farin ciki da manzon Allah tsakaninsa da Allah wallahi tsakaninsa da Allah bai farin ciki da annabi wannan gaskiya shi ma sun ba masoyin manzon Allah ba amma idan ana nufin maulidi da fita muzahara ne maulidi da taruwa maulidi dafa abinci maulidi da dinki to wannan ba gaskiya bane idan mutum ya ce duk wanda bai fito ya yi muzahara ba bai san annabi bai yi gaskiya ba ko ka ce duk wanda bai fito ya rera waka ba wa annabi bai yi gaskiya ba ka ce ba masoyinsa bane baka yi gaskiya ba ko ka ce duk wanda bai dinka sabon kabar maulidi baka yi gaskiya ba amma duk wanda bai ji daɗi da tuna manzo Allah ba wannan makin annabi hmm. yakin okay okay okay okay wannan shine abinda malamai suke nufi hmm. domin malamai da ka ji suna yawan faɗin wannan magana ai mun mamaki da mu ce ga musulmin da bai farin ciki da manzo Allah tambayan ka na karshe menene bid'a bid'a alal haqiqa mun yi bayani fara karatun akai sati na gaba za mu zo da tahdidul bid'a abinda ake nufi da haƙiƙanin bid'a daga malaman musulunci ba daga bakin ni ɗalibi ba ko daga bakin wani wanda kawai shi ya zace shi malami ne ba haka bane daga bakin malaman musulunci za mu je mu ɗauko mecece bid'a za mu zo kuma mu girka ta anan kowa zai ji ta da laushinta da kamshinta insha Allah. A nan ne kuma daga nan sai mu shiga mu fara tsitsin cewa muna ɓaɓɓalawa mu aje na ajewa mu ɗauki na ɗauka insha Allah. Allah ya taimake mu. To shan muna addu'a kenan. Eh, eh, Allah ya taimake mu. Allah kuma ya saka mu kowa da alkhairi addu'o'in da ake mana alkhairi Allah ya tabbata gare mu. Allah ya daka al'ummar musulmi ya ganar da mu addinin musulunci. ya haɗa kan musulmi ya hana mu fitintunu da ake yi dinnan masu neman raba kan musulmi Allah ka hukunta su ka tona asirin su wanda kuma suke neman kira kan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka karfafa su Allah ka karfafe mu ka kara mana kaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu karanci Fatiha da bismillah da niyan Allah ya biya mu kowa bukatunsa da salatul Fatih bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah fatihi ma agulika wa khatimi ma sabaka Allah ka mana sauki Allah ka mana aminci ya ba mu zaman lafiya alawanan ga baki ɗaya yadda musulmi suke Allah ka biya musu bukatunsu ka zaunar da su lafiya ka ba mu aminci akan kin kanmu da iyalanmu da abokan zamanmu Allah ka san wanda muke so ka yarda da wanda muke